akwai wani abu da yake da muhimmi da ya kamata mu sanar da al'ummar musulmi akwai rigingimu na wannan bankin da ya faru kwanan nan polaris bank din nan polaris ko to jiya wani bawan Allah ya kira ni na tsaya na saurare shi sai da ya mun shimfiɗa da muƙaddima ya mun bayani kusan na minti goma sha shida akan matsalar da ke faruwa a bankin nan so ina ba da shawara musamman malamai da suke da mumbarori suke da majalisu ko suke amfani da social media ƙa'ida guda biyu da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mu a kanta na farko cewa idza ja'ahum amrun min al-amn aw a khawfi aza'u bi walau rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum sannan kuma ƙa'idar ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fata bayyana ana amfani da sanda mutane suke wa addini a yankunan nan duk lokacin da wani abu ya taso sai a shigo da shi da rigar addini kuma wallahi bukatar wasu ce so jiya na samu wasu bayanai ina nan ina bibiyar bayanan amma abin da na samu na bayanai jiya akwai wanda saƙonmu zai kai masa yanzu akwai wani alhaji awwalu mutumin gombe ne da aka ce min a labarin da aka bani shi yake ƙoƙarin zai sai wannan shiya ɗin na banki domin bankin akwai yiwuwar zai dawo hannun mutanen arewa to sai aka shirya wata rigima sai rigimar ta faru da sunan addini ta yadda ko da an siya banki ta yadda an riga an karya shi don an riga an sa mutane sun riga sun janye kuɗaɗensu su da aka dan Allah shi wannan alhaji awwalin da aka bani labari an ce mutumin gombe ne idan akwai wanda ya ji ko ya san shi kafin gobe mu fitar da matsaya mu sanar da mutane mai ke faruwa tunda kaga kana musulmi duk gurin da aka ce an hana sallah kai kaga dole mutane za su ɗauki mataki wu su ma sai sun ɗaukan ma gurin wa mataki su wannan shine abin da ya faru a jiya don haka shi wannan bawan Allah na yi magana da ɗaya daga cikin manajojinsu na wasu yankuna daga cikin yanki ya mun nashi bayanan amma wanda aka ce abin ya shafa shi zai sai shi a wannan bankin dare da ke tasowa yanzu idan Allah tun da an ce mutumin Gombe ne idan da wanda ya san shi in sakon shi ya fita akwai lambobin waya da ake dorawa kan sikirin ɗin nan to ana iya tuntuɓa ɗaya daga ciki mai magana da shi daga nan zuwa gobe kafin mu fitarwa da mutane mu ji daga bakin haƙiƙanin menene abin da ya faru da wannan ne mutane za su gane cewa ba mu da kowace irin maslaha akan kowane irin abu face maslahar al'umman mu farko da kuma addinin mu lokacin da yanzu na faɗa ma wasu malamai a gurare daban-daban na ce tun da kuka je kuka ɗora wa kanku kuka ce an ce malamai magadan annabawa ko to su annabawa ba aikinsu ne kaɗai ba karantar da mutane a ciki akwai kula da masalihu na rayuwar mutane shi yasa annabi Musa da annabi Haruna sanda Fir'auna ke azabtar da mutane Allah ya ce an arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'azibuhum ka daina musu azaba banda matsala ta tauhidi yanzu kwanan nan da rigimar kamfanin ɗangote ta taso muka fito muka yi magana ubana na aiki a kamfanin dangwata ne ban da kowane irin dan uwa da ke da alaka da ni ta jini da yake da alaka da kamfanin amma lokacin da ya shafi al'ummar mu ta musulunci ji nake yi cewa eh lalle da gaske yan uwana ne abin da ya shafe su ya shafe ni amma kuna kallon yadda da yawa daga cikin matsaloli a kasar in suka taso ai akwai wanda suka fi mu akwai daidai mu akwai ƙasa da mu dawa da waye suka damu da masalihu na al'umma sanda duk wani abu zai taso mata su yi maganar abin da suke ganin ya dace su yi magana akan shi to kadalika akan lamarin yankin nan in ka ji mun faɗa abu to iya fahimtar mu kenan kuma muna kallon maslahar al'umma ne da kuma maslahar mi addinin al'umma shi ne samu baɗin kuma wallahi muna da itikadin duk abin da muka faɗa wa mutane in dai ba son zuciya ba ne to ko kusa ko nesa Allah sai ya hukunci tsakaninmu da mutane sai ya barantar da mu da haka wannan shine sakon mu da haka dan Allah inda wanda ya san shi ko ya ji sakon mu daga nan zuwa gobe akwai buƙatar mai magana da shi musamman menene ke faruwa dan gobe a karatun mu na masallacin dan fodiyo musamman za mu sanar da mutane wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma sai ta'aziyar ɗaya daga cikin yan uwa da muke tare da shi malam ah, malam Kamis gashi nan a zaune kwanaki matarsa Allah ya mata rasuwa ba daɗewa kuma yanzu ɗansa sau ba ina ganin kamar yana zuwa nan da shi karatu ko shi ma Allah ya masa rasuwa malam Allah ya ƙara maka haƙuri Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa ya zama tattali gare ka kafin komawa zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya baka ladan haƙurin rashi da aka yi inda ya tafi Allah kuma ya sa ya fi inda ya bari wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa hamdi. ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa